A daidai lokacin da aka samu sauƙin matsalar rashin tsaro a ƙananan hukumomin sabon birni da isa da ke cin Sokoto, sai ga wata matsala ta satar mutane don neman kuɗin fansa da satar dabbobi a ƙaramar hukumar mulkin Ilela da kuma kisan ɗauki ɗaiɗai a ƙaramar hukumar mulki Taraba. Ƙaramar hukumar Ilela da kasancewar ta bakin iyakan Najeriya da Nijar akwai nau'o'i na ma'aikatan tsaro daban-daban kama daga hukumar hana fasa ƙwauri, soja, jami'an kula da shige da ficen baki da 'yan sanda da dai sauransu. Amma duk da haka matsalar satan mutane ta yi kamari a yankin. Bello Isa Ambarura shine wakilin yankin a majalisar dokoki ta jihar Sokoto ya ce gwamnatin jihar da gwamnatin tarayya suna iya kokarin su domin tabbatar da tsaro a yankin gabashin Sokoto amma dai matsalar satar mutane tana addabar yankin na Ilela. Tun kamin sallah har zuwa wannan lokaci babu sahiya da za ka je ba a ba a kai hormaki gidan wani ba ko an ɗauke waɗansu ko an kashe abin kullum haka ne misalin kasar ɗamba wadda suka iyaka da tangaza mukan samu kullum ka ji an ci an ɗauke wani kaga ya zama wajibi mu kuka don Allah don annabi gwamnati taimaka mana ta wannan hauji domin mutane musu samu kwanciyar hankali na zanta da wani dan asalin yankin na Ilela gida Sahabi wanda ya ce jama'ar yankin na bukatar ɗaukin gaugawa wasu kawai aka fara zuwa sai a ɗauke mutum wani jirgi a ce sai an kawo kaza kirnafas kenan muna riri a nan kamar da sai ya faɗo cikin kasar ɗamba sannan akwai wani gari kuma can gaba da ake kira sauna yanzu haka ina baka labari akasarin ma'aikacin lahiya da haka allurai da ake zuwa daga kan yau da kullum an bar zuwa tsauna yanzu haka a tsarin ɗan ba yana baka labari bare na zuwa ga gona su ce mutumin dan ba hakkin ci a kati da in na ɗan ba hakkin su kama kasa yanki rundunar yan sanda ta jihar Sokoto ta ce tana sanar da abin da ke faruwa a yankin kuma tana ɗaukar matakan magance wannan matsalar kamar yadda kakakin rundunar ASP Muhammad Salim Abubakar ya tabbatar a satin da ya gabata aka canji DPO wanda yake kula da karamar hukumar Illela tare da hada shi da reinforcement ma'ana ƙarin zaratan ma'aikata za su taimaka wurin tabbatar da sun yi amfani da tasu kwarewa domin shawo kan wannan matsaloli na garkuwa da mutane har zuwa ga satar ababen kiyo daban-daban tare da 'yan sace-sace da suke kokarin su zama kamar ruwan dare a garin gandi ma karamar hukumar ta raba wanda ya fuskanci har-haren ta'addanci shekaru biyu da suka gabata an fara samun dawar wannan matsalar domin mahara sun fara zuwa suna kisan ɗauki ɗaiɗai na al'ummar yankin ga dai wani wanda al'amarin ya faru a gaban irinsa sunana ya ibrahim gandi muna da na wurin mai shayi kawai sai muka ji barayi sun zo sun yi halibi guda biyu sun cimma wannan bawan allah kabiru suka ce mai ina mai shagon ne ce gashi suka mammare shi suka rike shi suka halbi guda uku sai muka ruga ta ga shayin shi sai muka fita muka haɗa ruwa wanda shi da yake da ciwon asma ya kai ya cin moron sun haɗe shi ya yi a cece shi ba mu ceto Allah ya shirya yau shi kuma wannan kabiru suka neme shi kuɗi ya ce bai da shanu ya ce bai da suka yi mishi harbi guda bayan ya sheka ta gaba daga nan suka yi mai harbi guda uku ga mara Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya